Jama'a masu kallon mu da sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da yau barkamu da kasance da ku a cikin shirin labarin namu na yau Juma'a biyu ga watan Janairu shekara ta 2024. Mu soma shirin namu da ziyarar prime minister Ali Muhammad Lamin Zan wanda ya kai ta a ofishin jakadancin kasar Iran da ke nan Niger. domin isar da sakon gaisuwa ta shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa da kuma al'ummar nijar gabaki daya da rashin da aka samu a can kasar ta iran wannan rashi da kasar iran ta samu ya faru ne a dalilin wani farmaki da aka kai ma jama'a a lokacin bikin cikon shekarar rasuwar general suleimani inda aka rasa rayukan mutane kimanin 100 a kerman na kasar iran ken a ranar uku ga wannan watan na janairu da muke ciki firaminista ali muhammad zain yana tare da rakiyar ministan harkokin waje bakar ya usangare inda suka yi amfani da wannan dama domin tattaunawa sosai da jakadar na kasar iran kin da ke nan zamana a kasar niger domin ƙara ƙarfafa hulɗar da ke tsakanin ƙasashen biyu daga nasu waje gidauniyar ceton ƙasa da magabatan ƙasar niger suka girka domin amfanin 'yan ƙasa na ci gaba da samun gudunmuwa daga 'yan ƙasa na gida da na waje ko a yau juma'a nan an samu gudunmuwa da dama daga hannun wasu 'yan kasa mataimakin shugabar gidauniyar ceton kasa shine ya karbi wannan gudunmuwa wanda shine dai abin ga cotisation kin da mun ka samu kamar ga abin ga mazamana kasa a kuwait kuwa wanda suke zama dizon mazamana a kasa a kuwait eh, don ka shine tun lokacin da shugaban ya yi magana don ka mutane mun kai mobilizan mutane an ka samu wagga cotisation ta 4 miliyan biyan nan kwa don ka yanzu shine kuma mun ka kawo don ka shine kuma ya bayyana mun ka bada ga hausan don ka ne da muka dan bayyana a takaice kwa wai don ka kamar dai bakin kokarin da an ka samu kenan da yake a can kin ba yawa garin mu ba <clears throat> bakin dai iyakan mutanen da gare mu da ya da ma duma akita ne eh, don ka ma'aikatan kuma c'est eh, du technicien à l'ingénieur tout confondu quoi on n'est pas nombreux en tout cas moins d'une centaine de personnes quoi don ka a taikace dai bala bakin jawabin da zan bada kenan kwa wannan shine taimakon da muka bada mun gode ma Allah subhanahu wataala wanda ya nuna muna wannan lokaci ba cikin wani yarda kowa ba sai da a cikin yarda Allah subhanahu wataala mun zo ne mu zo mu bada abun ga contribution na abun ga CNSP gudunmuwa da ana nan ga ma wannan kasa eh, kowa yana kawo taimakon nasa don Eh, cin gaban wannan kasar ta ta niger kenan kowa da kowa sun kamata halin gwargwadon da mutum yana da ya zo ya ba da abin ga gudunmawarsa ya ba da contribution nasa saboda wannan kasa ya ci gaba muna gode ma wannan shugaba general abdurrahman chani allah subhanahu ta'ala ya taimaka masa da sojoji duk da su kama masa allah subhanahu ta'ala ya taimaka musa gaba dai wannan eh, mu ne abin ga esg nyame de inspection d'enseignement secondaire general nyame 2 eh, eh, wannan taimakon da aka kawo wuce ba da yawa ne ba amma kadan dai ne wanda muka kawo allah subhanahu ta'ala ya samu su albarka allah subhanahu ta'ala ya sa kowa da kowa da suna da niyya su kawo su kawo taimakon nasu don wannan kasa ta mu ta Niger ya ci gaba insha allah to muna matuƙa godiya da Allah ya kawo mu nan ga mun ka zo nan ga mu zo mu man ba da gudunmu mu ɗiyan jandarmomi duka na Nijar grup na gare mu duka ɗiyan jandarmomi mu ma da mun ka ga wanga abu kowa na zuwa shi na ba da nashi mu ma mun ka ce dami ba mu ma ɗiyan jandarmomi ba mu ma mu duka kungiyar mu ta zo wanda adda dala goma dala biyar dala ashirin mu samu mu gama mu ma mu zo mu ba da taimako saboda mun ga nsp ta zo ta kama ma kasa kenan duk ɗan kasa ya kamata shi kama ma ɗan kasa shi ya samu ma mun kai gungu guda mun ka ce mi ya samu ma ba mu zuwa mu bada shi ya sa mun ka zo nan ga mu ma mu bada muna taimakon Allah ubangiji cani wada Allah ya sa ya zo ya hau wanga lokaci Allah ubangiji shi kama mishi donc guida abubakar ne mun zo a sunan special aeb promotion 2012-2013 mun zo mu kawo mu a kundin kasa tunda zancen kasa sai dan kasa e, ko menene na dai an ce dan kasa dole na mu hito mu kawo gudunmu kuma muna goya musu baya ɗari bisa ɗari allah ya ba su sa'a allah ya ba mu lafiya allah kuma ya hida mu cikin abin da muke ciki ni sunana muhammad amaisa na zo da sunan kungiya ta a ayyan talit na fata magabatanmu sun excellence ah, general brigada abdurrahman sani allah ya kama musu da mutane waɗanda yake tare da su abokan shi da mambar da cnsp dukansu mun gode musu allah kuma ya ba mu alheri allah ya kiyaye mu da sharrin shaitan kuma ya kiyaye mu da sharrin mu dukansu mu mu ji labarin da aka ce a taimaka kasar ta ta gaba muna bayanta 100% kuma allah mun roƙi allah ya ba mu sa aka san Nijar ta yi gaba Allah ya kawo kwancin hankali a cikin Nijar kuma mu cooperative ruga egarso sabon kungiya ce muka sa bata dade yanzu a shekara guda dan shi ne muka samu dan kaɗan da muka kawo muku dan komi a sa sunan ku fi babu sunan ku cikin abu shi muka kawo sankan zimin muka sa Allah kai kasar Nijar gaba Allah kawo kancin hankali cikin Nijar shi muke fata amin wannan ni ina wakilta wannan group na whatsapp wanda ake cewa na ami d'enfance wanda madarsa eh, ta agadas ta hora tun wanda suka karatu a shekara ta 19 zuwa 85 don wannan group shine mutane suka haɗu saboda kira da shugaban ƙasa yi muka ga cikin halin da ƙasa take ciki kuma mu ma mun ji shi muna jin shi kuma dama mun zamanto muna sanni tun kamu wanga abu ya zo muna kishin ƙasa mu tun kamu wannan abu ya zo saboda wannan madarasa ta mu ita ce ta haɗa mu tun an 2021 muka fara mata aiki har zuwa yau yanzu sai aka yi ƙoƙari muka yi shawara don cikin mu akwai masu hali wanda dama sun taimaka kamar wannan grup akwai 'yan kasuwa ciki wanda bushanni kowa bangaren shi saboda akwai ɗansu na libi waɗansu na ƙasashen waje kowa ba da taimakon shi amma muka ce wanga tun da akwai ƙananan ƙarhi mai jikka jikka biyu kowa ya haɗu sai aka haɗo aka samu jikka ɗari da hamsin da biyar shine muka kawo nan mun zo nan ne ga sunan eh, ma'aikatanmu agence de autorité de régulation de la commande publique mun kawo taimakonmu wanda muka tattara don saboda ba mu ba ma kungiyar nan wadda take taimako wadda take tattara taimako na kowa da kowa mun kawo shakkin miliyan biyar zuwa ga kwamitin nan wadda take tattara taimakonta eh, mun zo nan safiya ga ta yau kawo taimakon mu ma eh, da duka abokan aikin namu 'yan farmasi mun kawo eh, miliyon tara da ɗari shida da wani abu kenan muna godiya da sauran abokan aikin namu wanda sun ka taimake mu duka don mu samu mu kai kudin ga da mun kawo mu taimaki cnsp cikin kokowar tasu da suke yi da eh, duka dai za a ce ba faransa da ko'ina da ko'ina dai eh, allah ya ba mu sa'a mu muna da kungiya wanda aka ce mai asandin zarmaganda kamar alkauli kenan ga hausa to shine eh, muna nan muna ta ayyuka hirwa na mu muna ta aiki wajen gidan likta muna kai kaya muna kai magani to mun gani wanga aikin da ake nan gayi kamar abin da mun ku ɗauko ne sai yasa mu ce za mu kawo namu taimako shine ba wani abu na mun kawo je dari hudu na mun kawo shi mu ce hwata kuma duk dan Nijar su wanga abu su ma su zo su yi vraiment saboda wanga abu aiki ne hanya mai kyau wannan shine yake sa Nijar ke gaba kuma insha Allah eh, muna hwata kowa su gani su zo su ma su yi wadda mun ka insha Allah bayan sun amshi wannan gudun ta yau mambobin na gidauniyar ceton ƙasa sun isa a gidansu wannan yaron wanda ake cema khalid abdurrahman wanda ya bar wasiya zuwa ga iyayen shi na cewa ko bayan ransa su yi kokari su zuba gudunmawarsu ga gidauniyar ceton ƙasa mambobin suka ce sun je ne domin isar da sakon gaisuwa ta'aziyya ta shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa da kuma shugabar gidauniyar ta ceton kasa madan bularai kijar makwai inda suka yi ta'aziyya kuma suka yi addu'o'i zuwa ga mamacin sai mu ce allah ya shi kanshi ya rahamshe shi ya sa kwanciya huta sai kuma daga nasu waje mambobin kungiyar horar hula takwas na mai goyon baya ga majalisar ceton kasa sun yi wani zaman taron ajiya a can rumfuwan francophonie cewa da place de la patrie inda suka fitar da wannan sanarwa dangantan da zagon yan ba ta sare wanda aka ce musu ecowas sai da yawo sun zo su ce su zo su nema sasantawa tsakanin su da gwamnatin niger ba mu ci wannan ba muna son sasantawa amma ba suna za su kawo mu tsari za mu sa cikin mu ba a'a wannan zancen cnsp ne zancen yan kasar niger ne an ce zancen kasa sai dan kasa bancin wannan muna ba da gaisuwanmu ga 'yan burkina faso 'yan mali da 'yan nijar ma wanda suka kama muna cikin wannan aiki muna so mutane su gane yau lokacin da muna cikin shi ba lokaci ne wanda wani zai hito ya yi muni sari sare yan kasanmu nijar ya wuce inda suna tsammani bankin takunkumin su wata biyar wanda muna cikinsu sun gan mu muna raye muna harkokinmu ba abin da gabata mun sari sai abin da ya ci gaba ya ce muna ce musu su gane yan sai dawo da yan turawa mu ba ruwan biri da gada da so ba da su ba muna raye amma muna so abin da duk suka yi su sasanta da yan kasa kun kahin a fara ma ya kamata su nemi yan nijar gahara mu musa komi ga hannun allah mun ce Allah ba mu da wani an mun zancen da suna raye suna sa cikin kansu za su dauka muna wani tsari wannan muna ce musu ba mu redir shi yau ba mu redir shi gobe ba muna ba da gaisuwanmu da guduwanmu zuwa ga cnsp da gwamnati shi eh, wanda muhammad lamin zan yana zagoranci. Sam Isa a jihar Agadas a gundumar ifiruwan inda prefan na gundumar ifiruwan ke ya kira wani zaman taro na wayar da kan jama'a akan mahimmancin yi ma ababen su takardu da kuma sanin dokoki da ka'idodin tuki baro arzika na dauke da karin bayani sama da motuna dubu ne ake zirga-zirga da su a cikin karamar hukumar ta ife sai dai kusan dukkan waɗannan motunan ba su da takardu ma'ana ba awo ba inshora wato assurance ba carte grace sannan bugu da ƙari masu su ba su da lasisi wato permi abin da ya da dama daga cikinsu ba su aiki da dokoki da ƙa'idodin tuki kowa abin da ya ga dama yake yi lamarin da ba shakka ke haddasa haɗari barkatai to wannan matsala ce ta kai prefen gunduma ta ife ruwan kwamandan amadu hassan kiran taro domin wayar da kan jama'a ya jawo hankalinsu akan illolin da ke tattare da tuki ba tare da moton na da takardu ba ko kuma mai shi ya san dokoki da ka'idodin tuki ba ko kuma bai da lasisi ma'ana tarmi kwamandan amadu hassan ya gargade su su kiyaye su san da bin doka tamkar kare lafiyar kansu ce sannan nuna kishin ƙasa ne domin hankali baya ɗauka ka zuba zunzurutun kuɗi ka sayi moto kuma ɗan kuɗin yan awon moton ko na sayan inshora ya gagare ka in ji prefen gundumar ta iferwan kwamandan amadu hassan sai mu rihe da jihar difa inda a garin shatimari aka gudanar da karatun alkur'ani mai girma ko mu ce sabka alkur'ani mai girma wanda aka kwashe sati guda ana karanta alkur'ani mai tsarki tare da yan addu'o'i na allah ya ba nijar kwanciyar hankali ya bata kuma ci gaba mai dorewa prefan gundumar ta difa shine ya jagoranci wannan zaman karatun to madalla jama'a duka duka a nan muka zo karshen labarin namu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu a madadin abokan aiki na da suka kama mini musamman ma baro arzika ni da na gabatar da shi nake ce muku mu huta lahiya ma'assalam.